Sashen Hausa na Rediyo Yalwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTV ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. sauraronmu sauraronmu, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da sake saduwa a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. ne wa Ubangiji Allah godiya domin yana tare da mu. Kamar yadda muka saba, bari mu karanto waɗansu sunaye na masu sauraronmu waɗanda taimakonsu na isowa zuwa gare mu. Akwai shi Mr. Gencan Gana wuri. wanda ya aiko mana da taimako na kuɗi masu yawan gaske, muna godiya ƙwarai, Ubangiji Allah ya sa albarkasa. Sai kuma Mr. Abdul Kyari, shi ma ya aiko da tashi gudunmuwa, da kuma Mr. Musa John gida da sai kuma Malam Peter Macham, akwai kuma Abba Wilson Hananiya. akwai Okpara Shinonso, akwai kuma Emmanuel onwabupu akwai Kasim Suleiman, akwai kuma mai saurarenmu Ali Amos Bala wanda shi ma taimakonsa na zuwa akai-akai, akwai kuma Sabo Akat, akwai kuma Ruga Samuel Emmanuel. sai kuma Endrata Ali Mbuto, akwai shi Alasan Abdullahi, ya aiko na shekara guda muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Akwai Uwaicho Agada Emmanuel, akwai kuma wanda yau transfer babu suna ta Naira dubu biyu muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Kuma sauraron mu muna yi muku godiya ƙwarai da gaske. Ubangiji Allah ya ci gaba da sa maku albarkarsa. Sa'ilin nan kuma, akwai saƙon gaisuwa da fatan alheri daga Malam Wada Yusuf gidan gona ya ka wada a can zariya cikin jihar Kaduna. Ya ce, Rediyo Yalwa ni da mai ɗaki na muna nan tare da ku muna samun ginuwa da kuma ƙarfafuwa kowace asuba. Allah ya ƙara muku hikima, ya kuma ci gaba da bi da ku a cikin wannan aiki. Malam wada Yusuf gidan gona ya kawada, da mai ɗakin kamana godiya ƙwarai da gaske, Ubangiji Allah ya sa maku albarka, a gaida shi Malam Yusuf da sauran ’yan uwa a nan ya kawada. Sana kuma akwai saƙo daga mai gida yawa ɗan dada, e kuwa a unguwar Shukau, kafur cikin jihar Katsina. ce rediyo yalwa mu nemi ku gaisuwa da fatan alheri. Muna jin daɗin aikin ku da kuma yadda Ubangiji Allah yake more ku. Allah ya ƙara muku lafiya da hikima. Mai gida yau ɗan dada muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Ubangiji Allah ya bishe ka kai ma ya ƙara maka lafiya a cikin jiki. A ƙarshe sai saƙon Malam Sallau Musa Ekuwa Namba 2 Malumfashi cikin jihar Katsina. Baba mai gaskiya kamar littafi. ya ce, Muna yi muku gaisuwa, muna kuma yi muku jinjina da wannan aiki, Ubangiji Allah ya ci gaba da bishe ku mu kuma ya ci gaba da tanada mana abin da za mu ci gaba da yin gudunmuwa a cikin wannan aiki. To, muna godiya ga Baba Malam Sallau Musa, Ubangiji Allah ya albarkace ka da iyali ya kuma sa mu ci gaba da wannan aiki har ranar da zai dawo. To, bari mu yi addu'a. Mun gode mahalicinmu domin kana tare da mu, mun kuma gode domin ka ba mu maganar ka. mu gode domin nazarinta da za mu ajiyar gaskiya, ka koya mana nufinka, ka sa masu sauraron mu albarka kuma kada ka gajishe su a kan hidima ta yin bishara ga duniya, suna bayawa mu kuma muna isarwa, kai kuma kana ceto Ubangiji mun gode maka. taimake mu ya Ubangiji mu ci gaba da yin aikin nan balhaƙi da gaskiya cikin aminci domin ranar bayyana ka ka albarkace mu. mun gode maka domin za ka yi mana fiye da abin da muka roƙa, cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu, muna nan a cikin littafin sarakuna na fari, mun ga yadda, mulkin sulema ne ya kafu, yadda Dauda ya ban mai wasiya ya cika duka, yanzu mulki ya kafu. har ma Suleimani ya je Gibeon inda ya roƙi Ubangiji, Allah ya bayyana gare shi cikin mafarki, domin ya yi roƙo. To, yau a cikin karatunmu, za mu tashi ne a cikin Sura ta uku, daga aya ta shida, za mu karanta har zuwa ƙarshen Sura ta hudu, sarakuna ta fari Sura uku aya shida. Suleiman ya amsa ya ce, Kai ne kake nuna ƙauna mai girma ga koyaushe ga bawanka dauda, tsohona domin ya yi tafiya a gabanka da aminci da adalci da tawali'u, kai kuwa ka tabbatar masa da wannan ƙauna mai girma, ka kuma ba shi ɗa wanda zai hau gadon sarautarsa a wannan rana. Yanzu ya Ubangiji Allah ka naɗa na sarki a matsayin dauda tsohona. ko da yake ni yaro ne ƙarami, ban ƙware ba, gani kuwa a tsakiyar jama'a ka wadda ka zaɓa, jama'a mai yawa, wadda ba ta ƙidayewa saboda yawansu, don haka ka bani hikima ta yi wa jama'ar ka shari'a domin iya rarrabewa tsakanin nagarta da mugunta, gama wane ni in iya mallakar jama'a mai yawa haka. Ubangiji kuwa ya ji daɗin abin da Suleiman ya roƙa ya kuma ce masa da yake ka roƙi wannan, ba ka roƙa wa kanka yawan kwanaki ko wadata ko kuma ran maƙiyanka ba, amma ka roƙa wa kanka hikima yadda za ka mallaki jama'a, to za a yi maka yadda ka roƙa. Zan ba ka zuciya ta hikima da ganewa har ba wanda zai kai ka maka, ba kuwa wanda zai kai ka maka. na kuma baka abin da baka roƙa ba, wato wadata da girma, domin haka a zamaninka ba za ka samu wani sarki, ba za samu wani sarki kamar ka ba, idan za ka yi mana biyayya, ka kuma kiyaye dokokina da umarnina kamar yadda tsohonka dauda ya yi, to zan ba ka tsawon rai. Da Suleiman ya farka, ashe mafarki ne, sa'an ya zo Urushalima ya tafi ya tsaya a gaban akwatin alkawarin Ubangiji, ya miƙa hadayu na ƙonawa da hadayu na salama ya kuma yi wa dukkan barorinsa biki. Wata rana waɗansu mata masu zaman kansu su biyu suka zo gaban sarki, sai ɗaya ta ce, Ranka ya daɗe, ni da wannan mata a gida ɗaya muke zaune, sai na haifi ɗa namiji ta ita ma kuwa tana a gidan. bayan kwana uku da haihuwata, ita ma ta haihu, mu kaɗai ne ba kowa tare da mu a gidan, ana nan, sai ɗan wannan mata ya mutu da dare, domin ta kwanta a kansa. da tsakar dare sai ta tashi ta ɗauke shi ta ɗauke ɗana daga wurina, sa'an nan da nake barci, ta kai shi gadonta, sa'an nan ta kwantar da mataccen ɗanta a wurina, sanda na tashi da safe don in ba ɗana mama, sai gashi matacce, da na duba sai na gaba nawa ba ne, wanda na, wanda na haifa, amma ɗaya matar ta ce, A'a, mai ran shi ne nawa mataccen kuwa shi ne naki, sai ta fari ta ce, A'a, mataccen shi ne naki mai rai ne nawa, haka kuwa ya yi aka yi ta gardama a gaban sarki. Sa'an sarki ya ce, To, kowaccenku ta ce mai ran shi ne nata, mataccen kuwa shi ne na waccan, sai ya umarta a kawo takobi. Da aka kawo takobin sai ya ce a raba ɗan nan mai rai kashi biyu, kowace ta ɗauki rabi. saboda zuciyar mahaifiyarta, mahaifiyarsa ta ainihi, tana cikin juyayin ɗanta ta ce wa sarki ranka yi daɗe, kada a kashe yaron a bata, amma ɗaya ta ce, Kada a ba kowa daga cikinmu a ci gaba a raba shi, sa'an nan Suleimani ya ce, Kada ku kashe yaron, ku miƙawa ta farin ita ce mahaifiyar ɗanta ainihi. sa'ad da dukan mutanen Isra'ila suka ji shari'ar da sarki ya yanke, sai suka girmama shi ƙwarai, gama sun gane Allah ya ba shi hikima, hikima daidai ta husuma sosai. Sarki Suleiman ne shi ne sarkin dukan Isra'ila, waɗannan kuwa su ne manyan fadawansa, Azariya tsan Zadok shi ne firist, Elihoreb da Ahija ’ya'yan Sirayya maza, su ne maga Ya Yahushafat ɗan Ahilut shi ne mai kula da takardu, Banayya ɗan da shi ne shugaban yaƙi, Zadok da Abiyata su ne a Azariya ɗan Natan shi ne shugaban hakimai, Zabur ɗan Natan shi ne mashawarcin sarki da abokansa, Ahishar shi ne mai lura da bayan fada. Adoniram ɗan Abda shi ne mai lura da aikin gandu, Suleimanu kuma ya naɗa mutum goma sha biyu a lardunan Isra'ila, su ne za su tanaji abinci daga lardunansu domin sarki da iyalinsa, kowanne hakimi yakan kawo abinci wata guda a shekara. Waɗannan su ne hakimai da kuma larduna da suka yi aiki. Ben Hur yana ƙasar tudu ta Efraimu, Benzadak shi ne mai lura da biranen Makas da Shalim, da Bershmeshet da Elam Beth Hanam, Ben, ben Hebes shi ne mai lura da rehubut da Soko, da dukan ƙasar Herfe, Ben Abinadab shi ne mai lura da, da jihar Dor, ya auri Tafat. ’yar Suleimanu, Ba'ana ɗan Ahilud, shi ne mai lura da biranen Ta'anak da Magidon, da dukkan jihar beth Bethshem, kusa da garin Zaretan kudu da garin Yezreel zuwa har zuwa birnin Abel Mehola da birnin Yokmeyam, Ben Gerba shi ne mai lura da birnin, Ramot Gilead da ƙauyukan yayar da manasa waɗanda suke a Gileyad da kuma yankin Argob, wanda yake a bashan duka dai, akwai manyan garuruwa sittin masu garu da ƙyamare na tagulla. da ɗan ido shi ne mai lura da birnin Mahayim, Ahimawas shi ne mai lura da Naftali, ya auri Basamet ’yar Suleimanu. ma'ana ɗan Shushai shi ne mai lura da Ashiru da garin Beyalot, da Washafat ɗan faruwa shi ne mai lura da Isaka, Shimai ɗan Ila shi ne mai lura da ƙasar Beliyaminu, Gebar ɗan Uri shi ne mai lura da jihar Gilead wadda Sihon sarkin Amoriyawa da Og sarkin Bashan suka mallaka. bayan wannan sha biyu, akwai hakimi ɗaya da yake kan ƙasar Yahuza. mutanen Yahuza da na Isra'ila suka yi, suka yawa kamar yashi a bakin teku, suka ci suka sha suka yi murna, Suleimanu kuwa ya sarauci dukan mulkoki tun daga kogin Yifratus a gabar har zuwa ƙasar Filistiyawa a yamma. daga kuda har zuwa iyakar Masar, su kuwa suka yi ta kawo wa Suleimana harajinsu, ya kuwa mallake su dukan kwanakin ransa. Abincin gidan Suleimana na rana ɗaya garwa talatin na silisin gari ne, da garwa sittin na gari. da turkakun bajimai goma da shanu ashirin daga makiyaya, da tumaki ɗari banda kishimai, da ɓareyi da batsiyoyi da kaji masu ƙiba. Suleimani ya mallaki dukan ƙasar da yake da take yamma, da kogin Yifretus daga, daga Tisfa har zuwa birnin Gaza, ya mallaki dukan sarakunan yammacin Ifretus, akwai zaman lafiya ko'ina a mulkinsa da ƙasashen maƙwabta. Mutanen Yahuda da na Isra'ila suka zauna lafiya tun daga Dan har bersheba kowa ya yi zamansa a gida. dukkan kwanakin Suleimanu, Suleimanu kuwa yana da raƙuma dubu arba'in, domin dawakan karusansa, da mahaya da dawakai dubu goma sha biyu, hakiman nan nasa sha biyu kowa ya kawo a Suleimanu abinci, duk da waɗanda suke zuwa teburin cin abincin Suleimanu. kowane hakimi yakan kawo abinci da za a ci na wata guda, ba su fasa kawowa ba, suka kuma kawo sha'ir da ingirci domin dawakai da suke jan karusai. da sauran dabbobi da suke aiki kowannensu bisa ga abin da aka sa masa. Allah ya ba Suleimanu hikima da fahimi da sani, har ba su musaltuwa. hikimar Suleimanu ta fitar dukkan mutanen gabas, ko masu hikima na Masar, gama ya fi dukan mutane hikima, ya fi Etan Be'ezrahi, da Heman da Kalkol, da Danda da Darda ’ya'yan mahol ya shahara a ƙasashe da suke kewaye da shi, ya yi karin magana dubu uku, ya kuma yi waƙoƙi fiye da dubu. ya yi magana a kan itatuwa da tsire-tsire tun daga itacen al'ul, da yake a Labanan har zuwa ɗaɗɗoya da take tsirowa a jikin bango, ya kuma yi magana a kan dabbobi, da tsuntsaye da abubuwa masu rarrafe da kifaye, sarakuna daga ko'ina a duniya sun ji labarin hikimarsa, suka kuma aika da mutane don su ji shi. Bangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. A cikin Sura nan ta uku da kuma Sura ta hudu, za mu iya ganewa, Suleimani ya roƙi hikima, Ubangiji Allah kuma ya ba shi wannan hikima, ɗanwa, ai, duk abin da za mu roƙa, bari mu roƙi abin da zai kawo daraja da ɗaukaka ga sunan Ubangiji Allah, mun iya gani? A Gibeon dai Suleimani ya gane Allah ne ya bayyana gare shi, da Allah ya roƙe shi, ya ce mashi roƙani abin da kake so, Suleimani bai roƙi dukiya ba, bai roƙi ilimi ba, bai kuma roƙi tsawon rai ba sai ice Allah ya ba shi hikima, yadda zai mulki jama'ar Isra'ila, Allah kuma cikin ikonsa ya ba Suleiman wannan hikima. Sai muka iya gani. Ba da daɗewa ba sai aka gwada wannan hikima ta Suleiman a cikin Sura uku, aya sha shidda zuwa ashirin da takwas. Suleimanu, mun gani an kawo masa wani yaro, ko mu ce jariri wanda matan nan suna jayayya a kansa, sun haihu a gida ɗaya. wannan ta ce nata ne waccan mata ce nata ne domin wadda ɗanta ya mutu, ta je ta musanya ne an kuma kawo wannan rikici gurin sarki, domin iya ganewa, Suleiman Allah ya ba shi hikima, sai Suleiman ya ce, To, tunda dukan kuna jayayya a kan ɗan mai rai naku ne to a kawo mana takobi, a raba ɗan nan biyu, a ba ku rabi-rabi. Mai ainihin ɗan ta ji tausan ɗanta, ta ga bai kamata a kashe shi ba sai ta cewa sarki. Ranka yi sarki kada a kashe wannan jariri tun da ta ce nata ne a ban mata, ita kuwa waccan, wadda ta riga ya ta san cewa ɗanta shi ne wanda ya mutu to dukan su bi su rasa sai ta ce wa sarki, a ranka yi daɗe a yi gara a raba shi kowa a ba shi rabi mai asara duka, to kaga wannan. Ya sa hikimar sarki ta zama tabbatacciya inda abin ya fito a fili. wannan da ta ce a raba haƙiƙa ba ɗanta ba ne, sai sarki Suleimanu ya ce a ɗauki ɗan nan a ba waccan da ta ce kada a raba yaran nan biyu, da haka, wannan hikima da Suleimanu ya yi, taurin wannan shari'a ta sa ya ƙara bunƙasa ga jama'a. Cikin Sura ta hudu, mun ga kuma ma'aikata, waɗanda Ubangiji Allah ya ba Suleimanu. an tsara sunayen manyan fadawa na Suleimanu da kuma matsayinsu. Suleimanu ya riƙe waɗansu fadawan Dauda, ya kuma ƙara yawan waɗansu, in ka karanta Sama'ila ta biyu, Sura ashirin da uku aya ashirin da shida, ko da yake an rubuta sunan Benayya a Sura hudu aya ta hudu, daga baya Suleimanu ya kore shi daga aikinsa, in ka karanta Sura ta biyu, aya ashirin da shida da kuma ashirin da bakwai. A cikin Sura ta hudu aya bakwai zuwa sha tara, na ma mun gani, Suleimani ya naɗa hakimai goma sha biyu, kowanne zai kawo abinci daga lardinsa domin sarki da iyalinsa wata guda a shekara. A cikin Sura ta hudu, aya takwas zuwa sha tara, an tsara sunayen hakiman nan da kuma lardunan suka kamar da muka karanta. abin da za mu gani, Suleimani ya tsara mulkinsa cikin hikima. A cikin Sura ta hudu, aya ashirin zuwa ashirin da takwas, a kwanakin sarauta Suleimanu, akwai zaman lafiya a tsakanin kabilun Isra'ila da na Yahuda, da tsakaninsu da sauran al'ummai ma waɗanda suke kewaye da su, Basu ga Surata, hudu aya ashirin da hudu, an ce Suleimanu ya sarauci dukkan mulkoki tun daga kogin Yifratus a gabas har zuwa ƙasar Filistiya a yamma, daga kudu har zuwa ƙasar Masar. Mulkokin nan duka suka ci gaba da kawo wa Suleiman na haraji, bisa ga Sura ta hudu, aya ashirin da ɗaya, mun kuma ga, an yi mana magana a kan yawan abinci. na rana ɗaya wanda ike samuwa a gidan Suleimanu, bari mu ji, a cikin Sura ta hudu aya ashirin da biyu da kuma aya ashirin da uku, bari mu karanta domin mu iya ji mu gane da yadda lallai mulkin Suleimanu babban mulki ne. Aya ashirin da biyu ta ce, Abincin gidan Suleimanu na rana ɗaya, garwa talatin na lallausan gari ne. da garwa sittin na gari, da turkakkun bajimai goma, da shanu ashirin daga makiyaya, da kuma tumaki ɗari, banda kishimai da bareyi, da batsiyoyi da kaji masu ƙiba. Suleimanu ya mallaki dukan ƙasar da take yamma da kogin Ifratis kuma tun daga Tisfa har zuwa birnin Gaza. ya kuma mallaki dukkan sarakunan yammacin Euphrates, aka kuma samu zaman lafiya ko'ina a mulkinsa da ƙasashe na maƙwabta. Yana mun iya ganewa, abincin gidan Suleimani na rana ɗaya tal, garwa ce ɗai-ɗai-ɗai har talatin, wannan kuma ta lallausan gari, da kuma garwa sittin na gari, hannan kuma a game da dabbobi. ana yanka tirkakun bajimai goma kowace rana, da kuma shanu ɗai-ɗai-ɗai ashirin daga makiyaya a kullum, sannan kuma da tumaki ɗari banda kishimai da bareyi da batsiyoyi da kaji masu ƙiba, duka wannan, an ci gaba da yanka su kullum a gidan Suleimanu da kuma waɗanda ke aiki a fadarsa, mu kuma tuna. Suleiman ya yi mulki ɗai-ɗai-ɗai ɗai har shekara arba'in, lallai fa, za mu iya ganewa da kuma tunani cewa ba ƙananan dabbobi ne aka yanka ba, kuma arzikin Suleimanu ba ƙaramin arziki ba ne. Ya roƙi hikima Allah ya bashi, Allah kuma ya bashi zaman lafiya, ya kuma yi sarautarsa a cikin lafiya tare da har maƙwabtansa. aya ashirin da tara cikin Sura ta hudu, har zuwa aya ta talatin da hudu, hikima da Allah ya ba Suleimanu, an yi mana bayanin ta har ma ba ta misaltuwa, babu kuma wani mai irinta. Wato, wannan nasi ya tabbatar mana yadda Ubangiji ya amsa roƙon Suleimanu, wanda ya yi a Sura uku, aya ta tara a game da samun hikima. karin maganarsa, masu yawa ne waɗanda an rubuta su a cikin littafin karin magana ko kuma misalai, ya kuma rubuta waƙoƙi, ya kuma rubuta bayanai na hikima a kan dabbobi da itatuwa masu yawan gaske. Duka wannan fa, Allah ne ya ba Suleiman wannan hikima, domin ya iya yin abin da ya kamata domin hikimarsa. ta zama a sarari ne kuma a fili. wana da abin da za ka yi ka sa Allah a gaba, kada ka sa son zuciyarka ko kuma abin da kai za ka samu, domin yau, babu abin da yake wahalar da mu irin son zuciyarmu, har ma wani lokaci mukan gwada wa Allah mun fi shuwa yau. Idan kana gudu ka wuce takalman ka to kana cikin hatsarin faɗawa abubuwan da za su yi maka mummunan rauni, ’yan wana. bari mu zama masu hikima, mu kuma zama masu duban Ubangiji a al'amuranmu, kar ko da wasa mu dogara ga hikimarmu, domin hikimarmu ba komai ba ce, yi abin da ke wahala da mu kenan. Girman kai ya hana mu mu tsaya mu yi addu'ar roƙon Allah abin da ya kamata mu yi masa, da haka mu yi tunani, mu kuma canza za mu ga sakewa in muka komo ga Ubangiji Allah. Alamu na sama mu nema godiya, domin ka ba mu maganarka, mun ga wasu Suleimani da abin da ya roƙa da kuma sakamakon roƙon, da kuma yadda ka albarkace shi cikin sarauta, duka wannan domin ya roƙe ka ne ya kuma sa ka gaba, muna roƙonka Ubangiji ka taimake mu, a duk al'amuranmu mu sa ka gaba mu kuma biɗi nufinka. domin haƙiƙa yayin da muka biɗi nufinka a yi ba mu da dalilin yin da na sani, ka bi da mu ya mai tsarki mai iko, yayin da za mu ci gaba da koya cikin maganarka, ka taimake mu mu zama masu biyayya domin abubuwan da muke koyo, kada su shiga ta wannan kunne su fice ta wancan, amma mu ma, mu koyi abubuwan da za su zama mana darasin da za mu sa ka gaba fiye da komai, ka ba mu hikimarka mu yi rayuwa kuma cikin hikimarka, a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu a madadin injiniyan mu Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rarban yawa ga nake mana fatan Allah ya ba mu hikima irin ta Suleimanu domin mu iya aiwatar da rayuwarmu yadda Ubangiji Allah yake so, Allah ya taimake mu. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas. biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa. akwatin gidan waya 465 biyar, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.